auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, yan uwana ta samu kira daga ƙasashe daban-daban daga garuruwa daban-daban akan wani clip da yake yau a social media wanda wahabiyawa suke yadawa ah, suna cewa wai ah, shag Nasir Ado Musa ya danganta ma Allah ya danganta wa manzala sallallahu wata kalma wacce ta zama ta kaskanci ko kuma ta cin mutunci ko ta su'ul adabi to wannan ba kome bane illa borin kunya suna neman hanyar da za su ga sun karkatar da hankalin mutane akan mummunan aiki da cin mutuncin da Dr. Jaki Dr. Idris ya yi wa sayyidina Rasulullahi shi yasa suke kokari su zaƙulo wani abu su yanke wani bidiyo kamar yadda suka yi ma ah, Dr. Shatima Al-Miskin mun sani a baya haka Dr. Jaki yasa aka yanke maganan shi Dr. Shatima Al-Miskin yana magana yana danganta magana ga Sayyidina Rasulullahi hadisi ne a cikin Bukhari wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake bayani cewa yana jin motsin ƙuduran Allah alƙaluman Allah sai suka yanki maganar suka danganta shi ga ainihin Dr. Shatima Almiskin domin su ɓata mai suna wannan hali ne na wahabiyawa. To shi ne suke nema su kautar da hankalin mutane akan abin da shi Idris ya yi na ɓatanci ga manzala sai suka ƙirƙiro suka yanke kilif ɗin bidiyon sai Nasir Al-Musa domin su ɓata mai suna domin su karkatar da mutane gabarin wannan mummunan aiki da suka aika kuma ba kuma ta ba kuka bibiye shafi na za ku ga na yi karatu na kawo cikakken bidiyo da shi Dr. Shatima Al-Miskin yake bayani akan hadisin na cikin Buhari yana danganta shi ga manzon Allah ne suka yanke suka danganta mai in kun duba shafi na za ku gani yi karatu a baya to ana haka yanzu kuma saboda alhamdulillah suna nema su kautar da hankalin al'umma sai suka yanke bidiyon shi ma sai di nasiru a ado musa domin su karkatar da hankalin al'umma kuma allah ya tona musu asiri Dr. Idris Allah ya tona maka asiri da kai da karnukan ɗalibanka kuma Allah zai ci gaba da tona muku asiri kuma ba za mu bari al'umma hankalinsu ya kauce akan wannan zagin sai na rasula da kai ba sai an hukunta ka hukunci sai ya biyo baya ba za mu bari a kautar da hankalin al'umma ba to bari ma in sanya muku ku ji irin maganganun da shi Dr. Idris yake yi akan ainihin Sayyidina Nasir Ado Musa Ah, wanda yana bani tausayi wallahi dakta Idris na bani tausayi jahili ne bai san shi jahili bane ayan Qur'ani ma bai iya karantawa ba za ku ji da kunnen ku ayan Qur'anin da yake so ya karanta wacce take nuna tauhidi sai ya karanta ta da jahilci za ku ji yadda ayar take man yujibul mudarra iza da a'u iza da ahu wa yakshifu su'a haka ayat take amma shi saboda daƙiƙi ne ƙur'ani ma bai iya karantawa ba za ku ya ce a yu yujibul mudarra faman ya ce kuma an an man yu yujibul mudarra wa yake amsa wa wanda ya shiga cikin damuwa iza da a'u iza da ahu idan ya idan ya roke shi ya kira shi wa yakshifu su'a ya yaye mai duk damuwan da yake ciki hmm? waye isa yi wannan in ba Allah ba a ilahun ma Allah shin akwai wani Allah ne tare da Allah an gare ku? to amma da yake jahili ne idris sai ce afaman afaman kuma an manne to wannan jahilcin idrisu ya ainihin bayyana sannan kuma za ku ji inda yake bayani yana cewa wai a Sheikh Nasir Ado Musa ya yi su'ul adabi ga janibin sai na Rasulullah a can gaba kuma sai ya zo ya warware ya ce shi wannan ba su'ul adabi ba ne ba kuma zagi ba ne amma kuma a ƙarshe yana nema a zauna da shi hukumar da take kula da addini ta zuwa da shi, Nasir Ado Musa ko kuma ta tuhumce shi to bayan ka riga ka yi magana tafka da warwara kenan ka tabbatar da ba zagi bane ba cin mutunci bane kuma meye naka kaga sharri kenan suke nema su jawo kuma sharri kenan suke nema su kulla amma bari in sanya muku abin da yake faɗa ku ji da kunnen ku gashi nan bari in sanya muku faɗa manzon Allah wata shi ku haka me ya ce magana shi ne mafi kankanta a cikin halittar Allah mafi kaskanci cikin halittar Allah mafi kankanta to muna neman aya ko hadisi duk halittar duniya ce mazala ne mafi kankanta to muna neman aya ko hadisi hukumar shari'a ta yi mana fassara ni magana da dan faɗa akwai akwai aya cikin suratul fatiha iyyaka na'budu غاية السيد أفمن يجيب المضطر إذا دعاه wa السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ayoyi ne ga sunan burjik amma shi ya fara yankewa wannan mutum shi ya fara yankewa ya ji sun sarki zaki program ya yada ta daga shi manzo Allah ya jarrabe shi bari ga kuma sufaye da yan gari kuma za su ce wannan abin da ya faɗa wa manzon Allah ah, to ƴan uwa kun da kunnen ku wai saboda ya karkatar da hankalin mutane a bar abin da mutane suke kai na wannan fasikanci da zalunci da ƙetare iyaka da rena manzon Allah da Idrisu ya yi sai yake ƙoƙarin danganta wannan magana wacce bata inganta ba ga sai Nasir Ado Musa wai sai Nasir Ado Musa ya ce manzan Allah shine mafi kaskanci wallahi wallahi wallahi wannan ma zagi ne Idris ya ma annabi domin sai Nasir Ado Musa bai faɗa wannan maganan ba bai faɗa wannan maganan ba babu inda ya ce annabi shi ne mafi ƙasƙanci babu inda ya faɗa haka sannan ya dawo ya ce kuma kun daji da kunnanku sai da Nasiru adon musa ya ce annabi shi ne mafi ƙanƙanta mafi ƙanƙanta a cikin halittun allah wanda ya tabbata mana da cewa wallahi idan dutsen shi jahili ne ka je ka duba duk ƙamusin duniya akwai abin da ake cewa tasgiri shi tasgiri kuma akan yi amfani da shi wani zubin littazim saboda girmamawa ba wai an kaskantar da abu bane a'a an yi ne saboda girmamawa waye yake wane ne yake kokwantan annabi bawan babawan Allah bane subhanallazi asara bi abdihi laylan min almasjidil haram sarki ya tabbata ga Allah nan da ya tafi da bawansa da daddare min al harami daga masallaci mai alfarma ila al-masjid al zuwa masallacin Qudus wa annahu lamma qama Abdullahi babu wanda yake kokonto annabi bawan Allah ne hmm? hatta shi Ibrahim din da suke kokari su danganta wannan kalma kamar wai Shehu Ibrahim ya faɗa wata magana wacce ba ta dace ga manzo Allah ba su fahimci diwani bane Shehu Ibrahim yana tsarkake tauhidin Allah yana tsarkake manzan Allah yana ba manzan Allah asalin haƙƙin da Allah ya yi ba da umarni a ba manzan Allah ka ji yana cewa 'Iza qulta abdullahi sayyidu Kalkihi litasib lahu ma shi ta la taktashil itra ko la taktashil kufra idan ka ce annabi muhammadu bawan Allah ne kuma shugaban halittun Allah ne ka jingina wa manzan Allah abin da ka ga dama kada ka ji tsoron a ce ka ketare iyaka ko kuma kada ka ji tsoron a ce maka a ce maka kafiri kar ji tsoron wani ya ce maka kafiri babu wanda yake musun annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne annabi bawan Allah ne to jahilci irin na idi dutsen tanshi shi ya jawo da kuma rashin bincike ko kuma shi ya zama malamin abu ya rima a shakiɗa duk abin da jahilin da suke gaban shi suka yanko suka kawo mai ba zai yi bincike ba kuma Allah ya ce in ja'akum a fasi kun bi na in fata bayyana ya idrisu in jahilin da suke gaban ka suna yanko karatuttukan mutane suna sanya maka ba tare da ka ji farkon ba a yanko maka wani wuri haka za ka yi ta kwaba mutane su ta gane kai wawa ne mutane su ta gane kai dolo ne mutane su ta gane kai jahili ne mutane su gane cewa lallai almajiran ka kai ne domin mai zuwa da gulman wani ka ɗauka ka yada annabi ce da kai Allah ce da kai da shi duka kai ne to saboda haka Sheikh ah, Sayyidi Nasiru Ado Musa yana bayani akan girman annabi ne da kadarin manzan Allah da ya ɗauko bayani a cikin diwani shaibarin wanda zan karanta muku baitotan har zuwa wurin da ya yi bayani akan abin da shaibarin ya faɗa kan sai na rasulullahi kuma shaibarin ka duba farkon farkon harafin diwani cikin tafsirin za zaka samu ya ambaci manzan Allah da Abdullahi wanda ma har ya ce babu wanda ya kama da manzala sassalam a nan shi bara yake siffanta mana yake koyar da mu kunhu tauhid asalin tauhidi yake koya wa almajiransa kar su sake su ce annabi bawan Allah ne duk ne kar su suke su ce annabi Muhammad dan Allah ne ko kar su suke su ce annabi Muhammad Allah ne asalin tauhidi ma baitotan da ainihin Uh, eh, sai di Nasiru Adamu Musa yake karantawa asalin tauhidi ma baitotan suke koyarwa amma da ke wahabiyawa azzalumai ne ka'inai ne sai suka yanke wani wuri suka dasa suke cewa wai yayi su'ul ba ga na rasulullahi zan sanya muku kuma ku ji daga bakinsa kuma zan karanta muku wannan harfa in ka duba cikin diwani taysirul husuli haraful ha'i zaka inda barhamu yake cewa muhammadu abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun marra mazalika sabbihi muhammadu annabi muhammadu abdullahi bawan allah ne kaji ya ce abdu bawan Allah ne gairu mushabbahin ba shi da wanda ya kama da shi bihi basharun babu wani mutum da ya isa ya kamanta kanshi da manzon Allah marrama zalika duk wanda ya nufi wannan kamanta kanshi da manzon Allah safihi mai da shi wawa mai da shi dodo sai ya kula subha wannan kalmar kenan shi Ibrahim ya amfani da ita yace safihi fa hu sifatun annabu wata irin sifa ce shabbatuhu da na kamanta shi bismi fa'ilin da sunan fa'ili walaisa bi shubhil mustafa bai tabbata ba ga kamanceceniya ga Manzan Allah ghairu ainihi face ainihin ainihinsa ko kuma wani ainihin ainihinsa gane ko sai shehu a ciku ya ce yani wallahu alam anna nabiyyana muhammad yace ma'anan ghairu ainihi yace anna nabiyyana muhammadan lalle annabi muhammadu la yushbihuhu la yushbihu ghairu ainihi ba wanda yake kama la yushbihu gaira ainihi ba wanda yake kama da ainihin ainihinsa fa hu sifatun mushbihatun bismil fa'ili wata sifa ce da ake siffanta ta da sunan fa'ili an gane ku in ji shewa ku Allah ya kara masa yadda sai ce muhammadun shi annabi muhammadu lam ya hu hugairu ilahihi babu wanda ya san annabi muhammadu face ubangijinsa ya jami'ul kauni ya yi nauyi ya yi kunci ga dukkan halitta an hamli kauni su ɗauki kasancewar manzan Allah su iya gano manzan Allah ta'arrafa fihil haqqu a cikin shi Allah ya Allah ta'arrafa fihil haqqu a cikin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar wawa muna karo shi kuma ba a gane shi ba ma'ana a cikin annabi ne Allah ya sanu an san Allah ta sadadiyar manzan Allah manzala shi ya zo ya sanar da mu Allah shi kuma muna karo shi kuma ba a gane shi ba har yanzu ba wanda ya gano manzon Allah sai dai Allah mu mu sirrin wani sirri ne abin boyewa la yarimu bi qudsihi wanda baya ainihin gushewa da ainihin tsarkinsa sai ce Muhammadu Shamsul Haqqi kaga manzan Allah shine wata na gaskiya fadlan a wurin falala wa shuhuratan da kuma bayyana fa huwa al-alamul ma'rufu manzala shine wata irin tuta sananniya ah, ainu tanazzihi shine asalin duk wani tsarki abin tsarkakewa shine sai na rasulullah sai ce jama'a ta hazal kauni hatta dunkulallun wannan kaunin tamu duniya da lahira irin su duwar wasu tajiri muhammada wallahi sun san annabi muhammadu kazal ujun hakan nan bai baye wal ajamu da baƙaƙen fata min ba da urbihi bayan larabawa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji tanakkara ma'arufan annabi ya boyu tanakkara ma'arufan annabi ya boyu lada kulli aqilin abusa dukkan mai hankali annabi boyayye ne falalan manzon Allah boyayya ce lada kulli aqilin abusa dukkan wani mai hankali ba a auna manzon Allah da hankali fama urifal mukutaru ba a san manzon Allah ba illa bi nafsihi sai da kan kansa faminna atana mursalan daga cikin mu annabi zo abin aikowa wawa rahmatun annabi rahmani Allah ya ce wa marasan naka illa rahmatan lil alami minallahi rahmani na Allah maulal kalqi mahaliccin halitta majibincin halitta a azim bi khulqihi ka girmama ga ɗabi'ansa wazakahu rabbul arshi ubangijin al'arshi ya tsarkake manzon Allah wawo mubarrizin alhali manzon Allah ya kere ma kowa kuma a bayyane yake wa qarrabahu qurban annabi ya kusantar da manzon Allah wata irin kusanci yuhalu li jinsihi wanda ya kori ga jinsin annabi wani wanda duk wani balarabe bai isa ya zo kusa da manzon Allah ba to sai ya zo kan baitin da yake magana wa ma waladar rahmanu Allah bai haihu ba kaga asalin tauhidi ma shek Ibrahim yake koyarwa asalin tauhidi ma Malam Nasir Ado Musa yake bayyana ma al'umma wa ma waladar rahmanu Allah mai rahama bai haihu ba fawa ubaiduhu Allah muhammadu bawa ne na ainihin Allah bawa ne na Allah kaga wannan me yake koyarwa asalin tauhidi ma to abin da yasa aka yi tasgir akwai abin da laraba suke cewa a tasgir shi tasgir shine kalma kamar da ita yar karama misali kaman Abdurrahman Sudais limamin Makka asalin sunan As-Sadis ne in kana so kai tasgiri sai ka ce Sudais an gane ko misali Kamilu zaka ce Kumail to tasgiri saboda siga ne na waka shi wannan baharin ana kiran shi a ka'ida na waka baharu tawil shine fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun idan aka sa kalman abdu a wurin zai iya karyewa shi yasa shi bara yi amfani fawa ubaiduhu annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne kuma a ma'anan tasgiri shi kuma a ma'anan tasgiri shine dan karamin bawa to a cikin bayin Allah annabi babba ne amma shi Ustaz Nasir Ado Musa ya yi fassara ne da abin da yake rubuce a cikin littafin amma in ka duba ƙasa za ka ga abin da shehu Ishau Atiku ya wace sifatu tasgir litta'azim wannan sifan da kuka yi na tasgir yana magana ne akan ba ana nufin manzo Allah kare litta'azim nan an yi amfani da ita litta'azim a shi nan ku duba ku gani shine abin da shi ma Sheikh Nasir Ado Musa ya faɗa amma da yake da ƙiƙai ne ku jahili ne gashi gashi shehu shehu atiku yace sifatu tasgir lit ta'zim gashi ne inda hannuna gashi sifatu tasgir sai ce lit ta'zim gashi wannan siffar da ko gani ta tasgiri sai ce lit ta'zim ainihin ah, dan girmamawa ne to ba wai yana nufin cewa annabi shine dan kankanin a'a yayi amfani da fassarar kalmar ne a ka'ida ta larabci amma ba yana yana magana dan kaskantarwa ga sayyidina rasulullahi bane an gane ko gashi ne shine abin da ke rubuta a cikin littafin namu fajalla ilahi ubangiji ya girmama laisa shay'un kamislihi babu wani abu wanda yake kama da Allah to saboda haka saboda dakikanci irin naku na wahabiyawa kuka yanke maganan shi kuka ɗauko wannan baiti na diwani kuka ce wai yayi isa'ul adabi yayi isa'atul adabi yi su'ul adab ga sayyidina rasulullahi ba komai ne da Idrisu da shi da karnukan ɗaliban shi suke yi suna so su gautar da hankalin mutane a kan cin mutunci da zagi da yema annabi sallallahu alaihi wasallam Idris Abdul Aziz wallahi ya zagi manzon Allah Idris Abdul Aziz wallahi ya ci mutuncin manzon Allah domin me yadda ya lissafo makiyan shi guda hudu ya cika da manzon Allah a ka'ida ku tsaya ku lura inda a ce ya lissafo irin su Bin Bas irin su Usaimin irin su ibrahim taimiyya. irin su Abdul irin su Ibn qayyim al to sai mu ce in ya kawo manzon Allah da nan masoyin shi ne ba za mu ce zagi ba ne. amma sai da ya lissafo makiyan shi tukunna makiyan shi sai da ya lissafo makiyan shi a jere yace ba ma neman taimakon Inyasi ba ma neman taimakon Tijjani ba ma neman taimakon Abdulkadir Jilani ba ma neman taimakon dan fodiyo kai ko annabi ba ma neman taimakonsa to wannan zagi ne domin ba a kiran sunan annabi ma da irin wannan sigar da Idrisu ya kira Allah yana cewa la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a du'a'i kun ba'da kada ku rinka kiran manzon Allah tsakaninku irin yadda kuke kiran kowa ka kira Tijjani a wulakance ka kira Jilani a wulakance ka kira Ɗan eh, fodiyo a wulaƙanci ka kira shehu ibrahim a wulakanci sannan kuma ka zo ka kira annabi a wulakanci ka ce wannan ba zagi ne bayan Allah ya hana la taj'alu du'a rasuli kada ku sanya kiran manzan Allah kuma a tsakaninku ka du'a'i ba'dukum ba'da kamar yadda za ku kira shashin ku zuwa shashi to wannan ba zagi ne to saboda haka ku kar hankalinku ya kauce muna nan Idrisu ka ci mutunci ga manzan Allah kuma sai mun yi maganin ka baucin ma muna nan zuwa muna nan zuwa baucin ba za mu kyale ka ba idan hukuma bata ɗauki ainihin mataki a kanka ba to ba za mu kyale ka ba daga nan zuwa shekara da shekaru sai mun ta nuna ma duniya kai makiyin manzon Allah ne kuma kai dinnan Idris wallahi ka ci mutunci sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. saboda haka yan uwa a wannan raddi ne kashi na farko na biyu yana nan zuwa insha Allah annabi zan sanya muku yadda shi dan uwa mai albarka na sayyidi Rasul Adamu Musa yayi bayani akan ainihin Eh, wannan baiti sannan suka yanke wurin zan san muku zan taka yanzu insha Allah ku ji abin da yake faɗi to kun ji abin da ya faɗa ya ce kalmar wai ni na ce wani a'udhu billahi wal iyazu billah ba dan maimaita ba amma ku ji ni abin da na faɗa ƴan uwa ku saurari abin da ni na faɗa insha Allah amma kuma ba a cewa wai duk wani mukamin da Allah ganin gairu ka ce banda manzo Allah da ka kafirta yanzu yanzu misali wannan wanda ya ce wai an ce ra'ufur rahimun an ridda to tambaya za mu maka Allah ne fa ce mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina Allah ce raqubun rahimun Allah sai ce kai dai annabi kai ne raqubu kai ne rahimu kuma Allah ba shi ne raqubu ba shi ne rahimu ba sallallahu alaihi wasallam Allah ne kuma annabi shi ne. wannan shine in an fara magana kace to mu hankalinmu ya rude waya za mu magana to da hankalin ka ne da abin da ake faɗa ai annabi bare shi zaka yi shi ibrahim yace yadiku jami'ul kauni alhamdul kauni duk halitta inda a tara su wai a ce musu ku dauki annabi wajen ganewa yace wallahi duk halittar da kushewa za su ba ba abin da dai gano ai ba abu ai ta'arrafa fihi alhaq wa huwa munakkar ta shi aka san Allah shi ko ba san shi ba <laughs> sallallahu alaihi a fama walad fama walad arrahman wa huwa ubayd yace Allah bai haihu ba amma annabi a bayin ma karami ne a bayin Allah ma'ana shi kankanin bawan Allah ne don Allah yana da ikon ya halitta <laughs> babban bawan da ya fi annabi amma kuma ba zai yi ba ba zai yi ba kamar yadda Allah ba zai yi wani ubangiji ya zama kishiyan Allah ba Allah ba zai manzo Allah kishiya Allah ya yarda ne kawai wannan haka zati shine abdul zati kowaye baya isa zuwa ga hadarin Allah kai tsaye sai annabi Muhammad wannan magana babu ne mai fadi alqur'ani ya nuna mana sufofin Allah sun fi sufofi kai akwai da za mu iya zama mu cire dukkanin sufofin ubangiji kuma Allah mu daura wa annabi kuma da nassin qur'ani amma ba sufofi bane irin irin annabi shi Allah sufa ne mudlaka annabi muqayyada ce shi Allah sufa ne wacce take kadimiya shi kuma manzo Allah hadisa ce shi kuma Allah sifa ce wacce take ka'imatun bizzati shi kuma annabi Muhammadu muddin ya amma madadi sallallahu amma ba ku gane bambanci tsakanin Allah shi jahilin da ke magana tauraki ana ce shi malam wani yana iya ai ne malami yanzu da nake da tsarin jalle mu jahili yanzu da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ita shi kiyama an samu wani yana zagin malami ko in ce jabar jahili ne sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ita shi kiyama ko in ce albani jahili ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dai tashin kiyama an zabi wani kun ce kai ta yi ma jahili ne la haula wa la quwwata illa billah sama da ta faru amma da an ga a ce mu yi tambaya akwai ku tambaye ne me dalili sun ce ai al-ilmu subhan Allah yanzu na cewa ibn amma ni bayan sunan Allah ne ne Allah shi masani ala wala waya alalimun banda Allah wa alalimun banda Allah alimun bi zati sunan ya zan yi kira Allah malami masani ikirarin tabiya masani eh alimul ghaibi alimu ne malami a Allah ya zan yi kuma kira sunan Allah in ce ma Allah malami ce Jafar malami ya zan yi kira sunan Albani malami ce wa Allah malami ya ya zan yi in haɗa sifan Allah da sifan Albani sai ce ban yadda ba ni kan da yau ba zan sake shirka ba jahili ne kishiya sifan malami sai aka to albani jahili ne jafar jahili ne isu shi ne sani ne sani sai su ma jahili aka tambaye ni mai na ce da, dalili na ne, ba yanda zan yi da kan Allah ba shi wallahi yanzu wani ka da sunan Allah ne ko To ce ah, a wannan sunan ku ba shi kai a ba shi a ba shi amma wallahi da annabi ne na cewa annabi malami na ce Allah malami na ce la to yanzu gobe ku gani duk wanda ya yi sa wa ibn taymiya da ma'anar malami ya yarda domin ya bashi fa'ala tun kuma da bayanin da zai tunwa da bayanin da zai wa annabi Allah ya isa matsiyata makiya annabi Muhammad duk sifan annabi Muhammad shi kun raina manzon Allah waye ya gaya muku annabi yana iya yin wani abu ba na shi ba na abu wa iyyaka nasta'in eh Allah ne ne yi shine mai bayarwa annabi kuma sai ke cewa ni yake bayarwa ne sallallahu alaihi wasallam ilaha illallah ma ahlaka ya rasulullah